alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani darasin mu ne yau zan nuna muku yadda za ka samu data 1 gig a layin ka na Airtel kyauta ba tare da ka saka ko CC ba sannan kuma wannan abin da nace zan koya muku yana da sharadi guda daya duk layin da kake so zaka samar wa 1 gig din nan a cikin sa ka tabbata layin yana kan wayar ka saboda akwai confirmation code da ake turowa wanda yake nuna kan cewa eh layin yana kan wayarka ana so dama idan an turo confirmation code din nan yayi automatic pickup haka da ya dauka kan cewa layin yana kan waya to amma wannan kuma darasin namu idan kuka tsaya kuka duba mutane su da dama suna cewa wai bidiyon da muke koyarwa na samun data wai wasu abubuwan iyaka Najeriya ne to wannan da zamu koyar da ku na Airtel 1 gig ba iyaka Najeriya ne wajen kasashe sun kai ashirin da wani abu da suke yin wannan abubuwan idan kuma ka duba ka gani zaka ga kasashen dukansu sai ka zaɓi ƙasar ka sai ka yi wannan abin da na koyar da kai to amma kafin nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa da za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda nace zan nuna muku yadda za ka samu data ta airtel 1 gig akan wayarka to wannan bidiyon nawa idan ka kalle shi tun daga farko har ƙarshe za ka samu wannan 1 gig ɗin ta data akan layin ka na airtel to ya za mu yi mu yi wannan abin kamar yadda na ce muku sharaɗi na farko ka tabbata kan cewa layin airtel ɗin yana kan wayar da kake so kai sawa datar a kai misali yanzu ga wannan wayar da nake amfani da ita ga layin airtel ɗina a kai idan ko kula gashi nan daga sama ga layin airtel ɗina a kai to kai ma ka tabbata layin airtel ɗin yana kan wayar da kake so ka samu 1 gig ɗin saboda mai ana turo wani kod na confirmation akan wannan yanzu idan aka tashi turo code na confirmation akan wannan wayar tawa za a turo sai ya mun automatic activation to me za mu fara yi abu na farko da za ka fara yi kamar yadda nace muka tabbata layin yana kai abu na biyu kuma sai ka zo sai ka shiga cikin play store kaga kana shiga cikin play store ga gurin sacin a nan sama sai ka zo sai ka rubuta mai kun ga sai ka ce airtel my airtel sunan airtel kenan layin airtel kuma za ka ce ma airtel idan ka zo sai ka danna a kai kamar yadda na rubuta kuma zan samu ku link din application din a description kun gan shi wannan my airtel din da shi za ka yi amfani ga shi nan wannan my airtel din kun gan shi da rating sa da komai to ya za mu yi mu gane shi kun ga dai wannan shine logo din airtel kowa ya san logo din airtel sai mu shiga a ciki kana shiga a ciki ku tsaya kun ga review ɗinsa ma kadai mutum dubu goma sha bakwai ne suka yi review sa. sannan application din nan kuma ba shi da nauyi 6.6 MB ne sannan idan ka kula daga nan shi ma gashi nan sorry wannan abin ne ya nuno mun gashi nan daga nan dan shekara uku abin da ya sama shi zai iya downloading wannan application din sannan kuma mutanen da suka yi downloading application din kun ga har sun kai mutum miliyan ɗaya daga sashe daban-daban wanda na san da kan cewa idan yanzu ya kai miliyan ɗaya idan kuka bashi nan da sati ɗaya ko biyu kamar yadda muka saka bidiyon nan za ka iya zuwa ka tarar da shi a miliyan uku mutanen da suka downloading saboda mutanen da suke amfani da shi yanzu mutane da yawa ba su san da kan cewa wannan application din yana ba da wan gig din nan ba to amma mai bidiyon nan nawa zai insha Allah na san zai je guraren mutane da yawa wanda har zaka iya idan ka dawo kana ganin downloads din nan zaka ga kan cewa downloading din ya karu saboda mutane da dama sun samu sanin cewa wannan din yana bada da gig sannan kuma idan ka samu bidiyon nan ka kalla sannan kuma ka yi wa 'yan uwanka da suke kusa da kai su ma ka samu musu wannan data kowa zai iya nemo wa kowa ka sanar da 'yan uwanka ilimi saboda sanin ilimi yana ka sanar da mutane ilimi kai ma yana da matukar amfani yanzu kun ga nan gurin ba wai airtel nigeria aka rubuta ba airtel afirka amma mutanen da suke afirka zai mana amfani to me za mu zo mu sai mu zo nan gurin sai mu danna akan install nan gurin sai ka zo sai ka danna yanzu kun ga gashi nan mun danna muna yin installing bari ya gama zan samu ku link din application din a description ko da a ce ka nema application din baka gani ba balantana na san insha Allah rabbi za ka same shi kamar waɗanda kuma suke amfani da wani wani kasa misali play store din su misali bai nuna musu wannan application din ba za su iya amfani da VPN idan suna da layin kasar su sai su saka ma'ana bpn virtual private network zai dawo da su kasar sai ka yi wanda zai locating ɗinka zuwa kasar ka amma insha Allahu rabbi na san kan cewa ma wannan zai muku matukar amfani ba ma sai kai amfani da bpn ba sannan kuma zan sa link din a kasan wajen description sai mu zo mu yi sai mu danna open abin da yasa kuke ganin muna bin abubuwan daki daki ba komai bane illa wasu daga cikin mu suna da dan karancin ilimi akan abubuwan wasu ba da su muka fara channel din ba to shi yasa idan muka zo muna yin bidiyo dole za ku ga muna bi daki daki saboda kar a wuce wasu sai mu zo mu yi mai sai mu danna open haka kana danna open haka zai nuno maka airtel smart network yanda ku gan shi dai a haka sai ka jira to ga abin da nake so nuna muku nace ce muku bidiyo na ba iyaka afirka iyaka najeriya ne ba iyaka akwai kasashe da yawa afirka da yake wannan abin yake to ya za mu magana wannan kasashen ga guri yanzu kun gani a nan Najeriya nuna min saboda me ina cikin Najeriya akwai applications din da suke amfani da location da ka shiga zai nuna maka kasar ka yanzu mutumin da yake Niger yana shiga nan gurin zai nuna masa Niger mutumin da yake Chad shi ma nan gurin kawai zai nuna masa Chad ba sai ya zo ya zaba ba to sai ka zo sai ka yi mai ga wannan gurin da wannan drop down wannan button din nan sai ka danna akai idan baka ga kasar ka ba sai ka danna akai kana nan aka kun ga za ku kasashe da yawa kunga ga democratic republic of congo kun gani mutanen da suke congo kunga mutanen da suke gabon mutanen da suke kenya mutanen da suke madagascar mutanen da suke malawi niger nigeria rwanda seychelles tanzania uganda zambia wayannan su ne kasashen da za su yi amfani da wannan application din su samu 1 gig to ko da a ce Allah ya sa babu kasar ka a ciki sai kai subscribing din mu saboda muna kawo application da yawa wanda suke a ko ina ma ba sai iyaka wannan kasar ba ba sai iyaka kasar da kake ciki ba muna yin wanda duniya ko ina data za ta iya yiwuwa ka yi ta kyauta amma idan kasar ka bata ciki sai ka sanar da yan uwanka wanda suke wanda a cikin wayannan zabin na kasashe idan da kasar ka a ciki babu kasar ka a ciki idan kasar da kake ciki babu ita a cikin nan sai ka sanar da yan uwanka wanda suke cikin wayannan kasashen kamar mutanen da suke Nijar da su wannan Gabon ga sunan Najeriya duk zaka iya sanar da su sai ka ce ga wannan link din wani a group WhatsApp YouTube ya saka ku bi don ku koyi wannan abin sai mu zo mi misali ni da nake Najeriya sai yanzu sai danna akan Najeriya nan tawa ga nan barin zabi Najeriya ta kun ga me na danna akan Najeriya ina danna sai a ce in saka lamba nan gurin kowace ƙasa da kod ƙasar ta yanzu ni kun ga Najeriya plus 234 ne sai in kwafo nan gurin sai ka zo sai ka saka lambar ka ta Airtel yanzu bari saka lamba ta ta Airtel tunda ni a Najeriya nake barin saka lamba ta to sai ka tabbata ka saka lambar ka ta airtel ɗinka ta gaskiya da gaskiya wadda yake kan wayarka kamar yadda na ce muku gashi nan wannan ga airtel ɗin akai to lambar airtel ɗin nan ta sama ita za ka saka a nan gurin to layin ka tabbata yana kan wayar da kake yin wannan abin naka yanzu sai mu zo misali bari rubuta lamba ta kun na rubuta lamba ta amma me na dan boye ta bana so wai kowa ya ganta sai ka zo ga wani guri da aka aka saka request otp abinda ake nufi da otp one time password wanda yake yin wani za a ganshi yana yin sakan uku sakan talatin wani minti daya ya danganta da wani kuma idan ya yi sakan goma ma in ka saka ba zai ba zai expire ba to yanzu sai ka zo mai sai ka danna akan wannan request otp din nan kawai sai ka zo sai ka danna one time password din nan sai ka danna akai din za su turo maka otp akan layin da yake kan wayan nan taka bar ku gani kun ga kana yin haka ga otp nan ya shigo kun ga sai ya ce ma allow my airtel to access wannan sai ka ce allow wannan allow my airtel to make manage waye waye din nan haka sai ka danna allow kana dannawa haka to kana duba balance ɗinka za ga sun baka wan gig nan gurin sai ka danna allow misali kun gani gashi na allow wannan sai mu rufe wannan sai mu rufe wannan abun haka rufe kun ga yanzu sun turo mana sako kan cewa congratulations yanzu bari mu yi minimizer kun ga sakon da suka turo mana kun gani sun ce mana congratulations kun gana gashi nan congratulations you have been credited with free airtime credit waye waye haka sun nuna mana haka sai suka ce me sai ka je sai ka danna star 140 hash suka ce me kaga datar ka sai ka je star 140 sai ka danna star ga star 140 hash sai ka danna haka kana danna sai ka jira sun ce za su turo sako kun ga sun turo sakon yanzu ga shi nan kun ga sun nuna mana sun ba mu wani gig na data ga wani gig din mana to wannan shine hanyar da ake samun wani gig na data gowa kula ga data nan a nan gurin sun ba mu ita yanzu yanzu suka ba mu ita to haka ake a samu wannan data yanzu idan ka koma cikin application din yanzu bari ku gani already ya riga ya gama mun gama da labarin sa tunda sun bamu kun ga da ya bude haka shi mun gama da shi sannan kuma ina son ƙara tunatar da kukan cewa don kun ga misali ni na danna star 141 140 na duba data ba shi yake nufin shine duba data a ƙasar ka ba kamar mutanen da suke Nijar Chad da sauran garuruwa kowa da kala yanda yake duba data a Airtel ɗinsa amma wannan application da na nuna kowa yanda na yi shi din na haka shi ma za ka yi shi a kasar ka kowace kasar kake a cikin kasashen da aka lissafo sannan wani lokacin za ka ga ba sa turo otp din da wuri ma'ana wannan kod din da suke turowa barin shiga message ina ku ganshi za ka ga wani lokacin ba sa turo wannan kod din da wuri ba sa turo wannan kod din da suka turo min ɗazu da wuri wani lokacin yana yin minti talatin kun gani wani lokacin ka sai ya yi minti talatin suke turo ma to da sun turo ma wannan kwad din kawai za ka iya fita daga application din ka samu wani gig din ka ta data kawai da an turo otp ka sa layin ka akan wayar ka an turo otp ka riga ka gama da labarinsa za ka samu wani gig din ka shikenan wannan shine hanyar da ake yi a samu wani gig din nan ta data sannan ku tura yan uwanku da suke da airtel sannan ku yi yan uwanku su ma su dan samu wannan garabasa da ake yi to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar guran da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel dita da Allah ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun kararrawar sanarwa yanda zaka dinka samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki sannan kuma ina mika sakon jaje na ga mutanen da wannan annoba ta shiga garin su covid-19 wanda suke gadon asibiti ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mun kuma da bamu kamu ba Allah ya kara kare mu nagode